Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a yankin Tigiri da ke arewacin Habasha yayin da 'yan tawayin Tigiri suka sanar da kafa haɗaka domin kawo ƙarshen gwamnatin Firaminista Abiy Ahmed. a cikin sanarwa ta biyu kacal da ya yi tun lokacin da aka fara yakin shekara guda da ta gabata a jiya juma'a kwamitin mai mambobi goma sha biyar ya yi kira ga bangarori masu yaƙi da su kawo ƙarshen zub da jini kada su tsagaita wuta kwamitin ya kuma yi kira ga gujewa kalaman tsana da kuma kalamai masu ingiza tashin hankali da kuma rarraba tsakanin jama'a kwamitin sulhu ya kawo ƙarshen kawaici na watanni shida kada ya yi magana da murya ɗaya a kan tsananin damuwa da ake fama da ita a habasha in ji jakadiyar ireland ambassador geraldine bain nelson a cikin wata sanarwa ta ce wannan ne karin farko da kwamitin ya kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a habasha kiran majalisar ɗinkin duniya na zuwa ne yayin da rundunar tigiri ta sanar da haɗin kai a jiya juma'a a wata haɗaka da wasu ƙungiyoyin adawa masu riƙe da makamai ciki har da rundunar yankin oromo domin rusa gwamnatin abi ahmed hukumomin taliban sun tabbatar da kama wasu mutane biyu da ake zargin su da taka rawa wurin kashe wasu mata hudu ciki har da wata 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama waɗanda aka gano gawar su a cikin wani gida a makon da ya gabata a arewacin afghanistan wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a kabul ya faɗa a jiya asabar cewa mutanen da ake tsare da sun sun faɗi gaskiya a tambayoyi na farko da aka musu cewa su ne suka gayyaci matan zuwa gidansu da ke mazar sharifa a arewacin ƙasar Ari sayed Hosti bai ce ko mutanen da ake zargin sun sun tabbatar da su ne suka yi kisan ko kuma ya gano matan ko dalilin da yasa aka yi kisan. ana dai ci gaba da bincike kana an mika batun zuwa kotu a cewar hosti a wata sanarwa ta hoton bidiyo a shafinsa da twitter dubun dubatar masu rajin sauyin yanayi sun gudanar da zanga-zanga a jiya asabar a fadin birnin glasgow na scotland wanda ya dauki bakoncin taron kolin majalisar ɗinkin duniya wanda ya tattaro masu tattaunawar fuska da fuska inda masu tattakin suka yi fatali da tattaunawar da aka yi a taron suna kira da a gaggauta daukar matakan rage dumamar yanayi masu zanga-zangar a glasgow sun nuna kuzari duk da ruwan sama kamar da bakin kwarya an kuma gudanar da irin wannan zanga-zangar a birnin london da amsterdam da paris da dublin da copenhagen da zurich da kuma istanbul galibin masu tattakin sun yi allah wadai da shugabannin gwamnatoci da suka halarci taron akan gazawarsu na bullo da matakin gaggawa da suka ce ana bukata a daidai wannan lokacin inda wasu suke cewa wannan taro na shan shayi ne kawai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani mutum mai 'ya'ya biyu da ake kiran shi jesse redlin daga rochester a jihar new york ya samu gagarumin kwanciyar hankali a wannan mako ya faɗa wa murya amurka cewa 'ya'yansa biyu ka iya kamuwa da corona virus kuma hakan na jefa shi cikin fargaba amma a ƙarshe ya ce ya samu natsuwa kwanciyar hankali da redlin ya samu na zuwa ne bayan shawarar da hukumar yaƙi da cututtuka ta amurka ta bayar a makon da ya gabata ta samar da allurar rigakafin yara 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya daga pfizer biontech wannan shawarar ta sa yara miliyan 28 a amurka sun cancanci samun rigakafi da aka tabbatar yana da inganci ainun wurin takaita yaduwar coronavirus iyaye da dama kamar redlin sun yi marhabi da wannan labari mai daɗi idan ɗansa mai shekaru bakwai ya karbi allurar rigakafin na farko a mako mai zuwa kana mai shekaru hudun kuma ya karbi nasa allura redlin yana sa ran rayuwa za ta koma yadda take shekaru kafin annobar coronavirus a ƙarshe a jiya asabar sarki muhammad na ƙasar morocco ya yi jawabi a kan yankin yammacin sahara amma kuma bai taɓo zargin da algeria ta yi cewa morocco tana auna fararen hula 'yan algeria a wani abu da ya faru a makon da ya gabata da majalisar ɗinkin duniya ta ce ya faru ne a yankin da ake takaddama a kai zargin na algeria ya haifar da fargaban karuwar rashin jituwa tsakanin abokan gaban na afirka ta arewa bayan da algeria ta yanke hulɗar diflomasiya. ta dakatar da baiwa Morocco mai kana ta hana jiragen saman Morocco ratsawa sararin samaniyar ta. Dangantakar kasashen biyu ta yi tsami shekaru da dama, amma kuma ta ƙara taɓarɓarewa ne tun bara bayan da ƙungiyar 'yan tawayen Polisario mai samun goyon bayan Algeria ta ce za ta soma gwagwarmayarta ta neman 'yancin cin gashin kai a yammacin Sahara, wani yanki da Morocco ke kallo a matsayin nata. kawanci da sarki muhammad ya yi akan takaddama da algeria a jawabinsa na shekara-shekara a kan yammacin sahara ya dace da salon morocco tun lokacin da algeria ta yanke hulɗa da ita a cikin watan agusta take yin bires da duk wata sanarwa daga algiers Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Kasuwa a Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasashe sauraro assalamu alaikum barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin kasuwa a kai miki dole na wannan safiya ya leka daya daga cikin manyan kasuwanni ne da ke birnin lagos wato kasuwar edo na yan gwari inda ake sayar da kayayyakin kayan miya wanda akasari ana fitowa da su ne daga yankin arewacin najeriya kuma tare nake da daya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma zai gabatar da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa na edo sunana dai alhaji zakari aleru mai kayan gwari kasuwar edo lagos to tarihin waga kasuwa gaskiya yana da tsawo don mun shi a ga manyanmu da muka zauna tare da su sun gaya mana wannan kasuwar edo tarihin da farkon farkon kafata shine wannan railway din nan da sardauna ya risa aka yi aka kawo shi a nan ido to duk arewa mu inda aka ɗauko kayan gwari da mi da mi da shanu da mi nan ne ake sauke su a kasar to shine yan aka zo nan iya nan ido nan da an sauke kayan gwari din da komi su ne aka ɗaukowa ana harkaiwa ana kawowa nan inda muke ga idan nan nan duk wani shi ne bakin ruwa a wannan wuri to shine ake sauke su a wannan wuri in aka sauke su nan ne ake sayarwa a diba a wani waje kuma nan ne dai default default dan sayar da kayan gwari to shine lokacin din har bisa ga yanzu insha Allah tarihin kasuwar nan ana zaton ta kai shekara ɗari a kafa wannan kasuwa to kuma alhamdulillahi mu ma da muka iske su ma manyan mu da mu habbasa ga yanzu insha Allah muna zaune lafiya lau ba mu da tashin hankali da kowa don ranar da muke wannan kasuwa ba mu taba jan an ce an yi wani fada tsakanin ko wani kabilanci da mi ba muna nan lafiya lau muke da kowa ba wani bata eh, lokaci ga kwado da bayar da bayar da igbo da bahaushe kowane dan uwana kowa dan uwan juna ne to don haka insha Allahu iddukan muna nan zaune lafiya lau kuma kayan gwari da ka sani duk irin wanda ka sani ana kawo su arewa in ka je ido akwai su kuma ba ma wai in ce ma ya ban kai ba kayan da zaka samu kasuwar ido insha Allahu duk Legas in ka zo baka samu irin waɗannan kaya tunda mu kayan mu zababbe muke saya dan ni an zababbe ko kasuwar mato yanzu aka je sayan kaya an san kayan da ido an san waɗanda an na mutanen ido da ganin kaga dan ido mai sayan kaya in dai baka dai wannan kaya baka kira ne ma san dan ba zai saya ba to nan muna da waɗannan kwastomomi nan ko ta ina manyan-manyan mutane masu tawa suna sayan kaya kuma duk wanda ya zo na insha Allah ba zai ji kunya ba to ce man kamar da me da me ake sayarwa wannan kasuwa ta ku ta kayan gwari To wannan kasuwa dai ta ta kayan gwari abubuwan da ake sayarwa duk abin da ka san ana noma shi arewa akwai shi anan. Ka gama manta da albasa, tumatir, tattasai, atarado, doya, dankali, arish bototo, namu na hausa, kai bayan haka shinkafa ga ta nan kuma in ka shiga dai alabo da filante da sauran kayayyaki duk gashi nan dai ana akwai su kasar idan ka zo insha Allah. ba abin da dai kayan abinci za ka nema ka zo a nan kasar idan baka same shi ba insha Allah. To ya kuma batun kasuwanci ko ciniki a wannan kasuwa ta ku? To alhamdulillahi kasuwa dai inda insha Allah kasuwa da ainihin wanka ta zamani gwargwado duk wanda ya zo kasuwar da insha Allah dai kana da sai san Allah da zaka samu abin da ka rika insha Allah mu ko ta wani lokaci sai dai kasuwar zamani dai za a cewa alhamdulillah To akwai kalubale da kuke fuskanta daga gwamnati ko hukumomi gari yadda wasu kasuwanni ke fuskanta kalubale na rashin kafa su bisa ka'ida da dai sauransu? To alhamdulillahi mukan kasuwar Ido sai dai san barka. Tunda mu to da muke wata matsaloli na irin gwamnatin Legas wallahi ba mu taɓa ganin wani takura wadda za a zo a takura mana ba. Dan mu yanzu ya ce ka gani yau zan gaya maka akwai mutane da yawa lokacin fashala manyan da ciza ina zaune a wannan wuri da ka iske ni suka zo suna neman wa a ciyaman Ido wane ciyaman wannan wuri aka kawo shi inda nake. ina tahowa su same ni muka gaisa sai suka ce kai ne ciyaman in ce ni ne lafiya suka ce lafiya lau abin da ya sani zo in muganka Allah ya uwa iyayenka albarka haka dai suka ce Allah ya musu albarka kuma ka iya shugabanci dan wannan shugabanci abu biyu ne ka riƙe amana ka riƙe roƙon Allah kuma ka san manyan Legas. ya ce don sun ya zagaya a Legas gaba ɗaya sun ga da duk aka yi kata-kata da Legas wanda ba ma bakin hanya yake an kore shi bale mu da a tsakiyar Legas kuma muna bakin hanya ba wanda ya taba mu ya ce ga hiba wanda ya tawo don haka dai mun zo ba wani an muke so gare ka ba mu mun dai ima du'ayi Allah ƙara kare ka haka mutane suka sai suka jiwa suka ba da baya. To menene bambancin wannan kasuwa na gwari da sauran kasuwanni na Lagos wanda su ma ake sayar da irin kayayyaki na eh, wannan na gwari haka? Gwargwado mu kam kayan mu ba su da tsada kuma ga kyau ga kyau ba tsada insha Allah ga kasuwa don abubuwan da muke muna sawo kaya ma da yawa ka taho ka kasa ka faɗi baka mai da sa ba da yawa dan in na gaya ma nan mutane nan wani lokaci kamar wanga lokacin da aka fito in kan ga bashin da ake biyan mutane akan ka da suke saya yawa mun muna nan dai saboda mun bar komi wajen Allah mun san insha Allah Allah ne mai walwala da komai to gashi ana fuskantar matsalar tsada kayayyaki na masarufi da dai sauransu ku za ka mana bayanin yadda farashi yake a wannan kasuwa na ku na sauran kayayyakin cefane da dai sauransu wannan haka yake gaskiya ne don yanzu haka bari in gaya maka kaga albasa da gani nan ba wuce sati biyu ba dubu ishirin da hudu dubu ishirin da uku muke siyanta amma yanzu ga ta a bisa ga yanzu kwana dan satan gabi ta kuma dubu arba'in da takwas dubu hamsin haka shi ma to a manta da magana tumatir saboda tumatir yanzu irin namu na arewa bai zuwa inda hina zuwa sai a ce to na wuri hannu guda ake tuwa ake kawo mana da jos da ghana su kaɗai ne ka tahowa to kuma gashi na yanzu ɗan ƙaramin kwando gashi na ana sai suwa dubu ishirin da biyu dubu ishirin ɗan ƙarami fa ba irin manyan kwandon da muka aka da arewa ba to kaga shi ma gashi na rado duka duk abin da yake tattasai duk abin ya hau sama yanzu duk ya yi sama yanzu saboda kuma babu shi ne amma in akwai shi in dai ko ina ya fito na in ka zo nan iyaka ka nan komi arha ko mi haza ka kwashe shi dan ba mai bari niki ya kuce mishi to a waje dai kuma na ji ta bakin wasu masu saye da sayarwa a wannan kasuwa kuma sun gabatar da sunayensu da kuma yadda kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa na edo ni na umar ana kira umar dila ina sai da tumatir da albasa da tattasai da a shekara 30 a wannan kasuwa da a gaskiya ana ciniki kwarai da gaske don ina so tumatir kamar kwando ashirin ashirin da biyar kullum kuma yana karewa amma yanzu da yake sai a nan zamani ina so kwando hudu kwando uku wani zama ya kare wani zama ba zai kare ba amma alhamdulillah muna ci ma ya taimaka da yan uwan musulmi dukkan bukatar mu a yi Allah ya rahama asiri a wannan kasuwa. Kudrat Abdullahi. I also sell tomato, su kayan provision saboda amfani da shi. Wallahi ba kaman da ba, amma tun da muna lafiya. Alhamdulillah, amma komai ba kaman da ba, komai ya yi sama yanzu. Abin da za mu siya kama dubu biyar da kuma yanzu dubu ashirin wallahi ba zai yi ba. Duk abin da su gabana kuma na taimako, omi yi kasa Allah ya taimake kowa da kowa. Ina so semo ko kayan provision, milo, milk, ko sugar, flour, ko abun yana ko ko ne kina so akwai shi a ido. Talle, me sai da tumatir? Alhamdulillah, alhamdulillah, sai yanayin irin da abu ne ke fito ke shiga ke fita. A da muna sayan tumatir amma muna so shi kamar dubu talatin talatin don abu amma da gashi Allah ka sauki muna so shi dubu ashirin da ɗaya dubu ashirin wani sha takwas sha tara haka muke so shi kaga allah kama sauki kenan kuma kasuwa alhamdulillah mun gode wa to sina na murtala ana wana ke ce min da murtala buɗi tun na ci sabin da allah ya sa nake ana kuma ina sai da wannan dai daga gani tumatir tattasai da tarugu da shauransu da irin kayan rafi da ba laifi gaskiya alhamdulillah ba laifi kai da Allah dan samu bakin gwargwado bahon albasa yanzu gaskiya dan kwanakin ba dan sa tv da ya wuce abin da muka sayo shi 25 amma koyo abin da na sai gata na naira dubu hamsin sai ta bashi dubu hamsin ba da masu saurare karshen wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole wanda ya to muku daga kasuwar ido da ke birnin Lagos a tarayyar Najeriya na ku baban gidan Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. Shirin BOA hausa kasuwa akai mikilo ne Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana dikin Michael Adeyemi a cikin garin bauchi uh, ina sujada a uh, good news baptist church a nan wuntin dada a uh, to zamantakewa tsakanin al'umma abinda allah da kan shi kaddara ne saboda inda allah yana so sai yi mu jinsi daya ya yi mu yare daya ya yi mu ma'addini daya amma cikin hikimarsa ya yi mu um, kala daban-daban ya yi mu kuma jinsi daban-daban ya yi mu kuma addinai ma daban-daban akwai kirista akwai musulmi akwai da ma ba su yadda ma cewa allah yana nan ba amma duk da haka allah ya bar kowa ana cuɗanya kasuwan mu ɗaya makarantu da yaran mu ke tafiya ɗaya ne muna shiga mota ɗaya komai muna yi daya garin mu daya ana zaune anguwa daya kai mu'amala dai ana yi tare saboda haka zamantakewa abinda da Allah yake so shine a zauna tare a fahimci juna a zauna lafiya don duk inda ake rikici Allah bai da hannu a ciki tunda komai abinda Allah ya yi ya yi shi da kyau kuma ya yi su ne a natse a cikin bible littafi mai tsarki na addinin krista Allah ya kwabi duk wani mai addinin krista da ya zauna lafiya da makwabtansa ya ga ko duk wanda yake zama kusa da shi shine na kusa da shi don ah, ah, yesu almasu zai tambaya ya ce waye makwabcinka sai ya ce makwabcinka shine wanda yake da haƙƙi a kanka wanda za ka biya masa bukata shi ma ya biya maka bukata me biyan bukata ba wai sai ya kawo abinci ya baka ba ko ya ka kuɗi ya baka a'a ya lura da kai gari ya waye ku gaisa da rana ku haɗu ku gaisa da dare kowa zai koma gida ku gaisa ku yi ban kwana to shi ne abin da shi yesu almasu yake nufi a cikin wannan to abin da shi ma yake so mu ma mu yi kira a cikin al'umma mu haɗu mu gaisa idan dan eh, uwana yana cikin makoki in bi shi mu yi tare idan yana cikin farin ciki in je in same shi mu yi tare allah kuma ɗaya ne mu ne a cikin muka bambanta shi amma allah baya bambanci Talla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da Dr. Abdullahi Bula Magarba game da allurar rigakafin corona sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa ne da shi don jin yadda rigakafin take aiki da kuma wasu sauran muhimman bayanai. babu mai hoji da ke Likita barka da warhaka. Salamu alaikum barka da yamma hajiya hawa. To uh, tunda wannan cutar cutar kan sauye kama har ta shiga jikin mutum shin rigakafin kenan za a iya cewa wacce take nan a wannan lokacin ita kadai take ita wannan nau'in zai iya kare ka tunda takan canja nau'i ko takan canja salo ta shiga jikin mutum. Eh, gaskiya wannan tambaya tana wani muhimmanci wato ba haka bane wato akwai abin da ake cewa kaman generic kamar a ce skeleton kin gane kamar yanzu ai ai mu mutane ne ni mutum ne ke mutunci amma ke mace ce ni namiji ne kin ga kowane abu ne ɗaya ko biyu ya bambanta mu amma ainihin abubuwan mu da yawa kin ga ne kina da baki kina da baki kina da ido ina da ido saboda haka abin da halaka baki zai halaka ido ko zai halaka ciki duk muna da shi to saboda haka shine bambancin da ake samu dan kadan ne saboda haka daga kafin nan yana wa duk nau'ukan nau'ikan kwayoyin cutar corona ina tabbatar miki da wannan kawai da bambanci kadan ne wanda ke ba tasiri to har yanzu dai saboda yan Najeriya wasu suna ganin ba a samu isasshen wayar da kan yan Najeriya ba shi yasa har yanzu ake ta fafata da su wajen karban allurar nan kuma suna ganin kamar allurar da da ake kawo mana daban ne da na kasashen turawa dalili kuwa shine idan aka je wata ƙasa ko idan ɗan najeriya yanzu ya tafiya wata ƙasa ko da ya nuna takardar shaidar cewa ya yi rigakafi a ƙasarsa najeriya to su ƙasar nan da ya dai ba ta yadda da wannan rigakafin sai ta sake yi masa tasu ko kuma wata to me za ka ce game da haka a hajiya wannan wannan magana ba gaskiya ba ne na tabbatar miki wannan magana ba gaskiya ba ne na farko dai yi rigakafin corona dai ba ma yin ta a najeriya wanda muke amfani da ita ina tabbatar muke ita ce ake a ingila ita ce ake a america ita ce ake yin ta a germany ita ce ake yin ta a india ai shi yasa yan najeriya ma suke da kokonto akan wannan saboda mu dai ba ma allurar a nan daga kasashen turawan ake kawo mana to me yasa idan kai tafiya wata kasa sai su ce sai sun maka su ta can ba gaskiya bane ina faɗa miki wannan wannan siyasa ce ta duniya kuma an riga an warware wannan ina tabbatar muke kafin mu yanzu an yadda da shi a america an yadda da shi a ingila an yadda he at Germany ina tabbatar miki da wannan ai da da farko din a ake cewa idan ka fita daga Najeriya an ka je ka sai kai kwana goma a cewa. da mu muka ce sai mu ma in suka zo haka za a yi kin ga yanzu sun dawo sun ce a ah, to shikenan a zauna lafiya ina tabbatar miki siyasa ce ta duniya amma su ba gwamnatin Ingila ta bamu taimakon allurar AstraZeneca America ta bamu AstraZeneca sannan kuma ta zo ta bamu Pfizer kuma akwai Johnson Johnson da muka siyo wanda yake shi ma eh, kamfanin America ne yake yi eh, wanda yake zaune a South Africa haka shi ma AstraZeneca din da yake eh, Ingila ce kirkiro kuma kamfanin yake a India saboda ka allurar kafin nan duk shine ko ina kika je shine kuma process da ake cewa process wato kamar katin mu yana nan da akwai da QR code a jikinsa shi yasa idan duk mutumin da aka yi allurar kafi muna son wannan katin ya rike shi kuma ya dauki hotonsa a waya sannan kuma ya photocopy ɗinsa ya ajiye wannan akwai wani bangare na QR code da ake cewa QR code wani mai dan gida gida kama kaman za ce kaman tafiya tsutsa haka to duk lokacin kika sa kyamara ki a waya kika dauka dinna muke duk abin da aka yi mutum da lokacin da aka muke na ɗaya allurar rigakafi na ɗaya da rigakafi na biyu da sunanki da ka hada hotonki zai fito duk inda aka yi duniya kuma allurar mu ta da kamar yadda muka press briefing a ranar litinin tare da minista na faɗa a duniya rigakafin mu is credible kuma irin is accessible anywhere uh, on the planet. To har yanzu da yawa 'yan Najeriya suna ganin cewa hukumomi musamman ma irin hukumar ku ta lafiya matakin farko ana ganin cewa an gaza wayar da kan jama'a akan wannan allurar shi yasa har yanzu mutane da dama suke da shakku kai Shin daga yanzu wani mataki kuka ɗauka wajen ƙara fahimtar da jama'a akan wannan allurar ta rigakafin coronavirus? Uh, wannan ainihin kalubale ne wanda yake ba wai bangaren corona kaɗai ba duk wani abin da za ka yi wa jama'a to dole ne ka samu kalubale a gare shi kuma dole ne sai ka sa cikin kai kashi jama'a za su fahimta ki tuna hajiya wai da muka yi aiki da polio kusan shekara talatin muka yi muna fama da polio mutane babu irin yarfe babu irin bice da kulle babu abin da ba a ce mana ba a ce mana agents ne na america agents ne na waye mun zo mu hana haihuwa babu abin da ba faɗa mana ba amma yau ina polio a najeriya sanadiyar ma kore polio a Najeriya yanzu ya samu Afirka ma gaba daya ba ta da polio. To yanzu a dawo kan corona ɗin nan. Wato a yaɗa bayanan na tabbatar miki aiki ne wanda yake ba ƙarami ba. Muna aiki da sarakuna, muna aiki da malamai, muna aiki da kungiyoyi kala-kala akalla muna mun yi bita ga ƙungiyoyi kusan sama da 120 kuma kullum muna yi kuma na tabbatar muke zaki ji gidajen rediyo zaki ji ko ina ana ana ta bayani akan mutane amma kuma kin san yadda dan Najeriya yake baki ma shi in bai ga abu an ce yana kisa take a ce gashi ganin ko wannan ya kashe ko kuma gashi an kwanta ana wahala ba za su dauka cewa wannan abun ba fulishi mu Allah ne taimake mu mun gode wa Allah ba dan ba za mu fatan cewa wata dan saboda mutane su fahimci karbi corona mu ce mutane su mutu ba ba fatan ba fatan mu kenan ba mun gode wa Allah da Allah ya sa ta zo mana da sauki wannan Allah ne kawai kawo mana wallahi ba dan aiki mu ba ba kuma wani dan wani kokarin mu bane kawai Allah ne ya taimake mu amma ina tabbatar miki yanzu ki ji labarin India akwai lokacin ta kashe mutum dubu hudu rana a India dubu hudu lokaci daya to ai ga da a ce wani abu da zai auku a Najeriya ai ba yan faɗa mutum ma cewa ga ga kafin nan ka je ka yi don mu idan sun gani karar tana kisa to ba fata muke ta kisan ba amma muna ba bakin kokarin mu yanzu magana da yake muke ba mutane manje wato directors duka ana legas dan saboda yadda za a tabbatar da cewa an wayar da kan mutane an je an yi ba an zaɓi Lagos ba wai dan saboda wai ba ma son wani wuraren a saboda legas cibiya ce ta yadda shiga da fita na duniya ya fi zuwa Legas sannan kuma a kuri ne yake da yake da cinkoso akalla muna sa ran mu mutum wajen miliyan hudu a Legas shi yasa muka ba da bada a kan Legas don aje a samu yadda za a fada da cibiyoyin za a kafa cibiyoyi a wurare da yawa yadda za a zo a alluran nan kuma sannan sai a kula da sauran jihohin da suke makwata da Legas kamar Ogun da Oyo sannan kuma mu zo mu ci gaba amma na tabbatar muke da cewa kullum muna fama yadda za a yi to amma aiki ne wanda yake ba na mutum ɗaya ba aiki ne wanda ya shafi kowa har da ku kuma na tabbatar ana sauraron ku saboda haka a ci gaba da yaɗa mutane a ci gaba da faɗa mutane lalle lalle corona nan na farko dai gaskiya ce na biyu kuma akwai ta na uku tana sa jinya na hudu tana yin kisa kuma na biyar rigakafi akwai shi kuma gashi nan kuma rigakafin nan kyauta ne ko ina ka je ka gwamnatin ta shirya cewa lalle lalle kowa dan Najeriya wanda matsayinsa ya kai samu alluran nan an bashi alluran nan akwai wanda muka saya da kuɗin mu akwai wa'anda gwamnatoci suka taimaka mana ta shirin kungiyoyi da ake cewa COVAX facility saboda haka yanzu magana nake muke muna da akalla muna da doses wanda ke sama da ah, miliyan tara a ƙasar nan saboda haka kuma duk wannan alluran yan ƙasa aka samowa kuma za a kai su ko ina ba mutane saboda haka ina sake faɗa mutane cewa alluran nan akwai su alluran nan kyauta ne saboda haka ba ma son mu ji labari ko kuma wani a ce gashi nan waje saboda ya, ya karɓi allurar corona ya biya ko kuma a ce mutum ya je ice wai a bashi kati ba tare da a masa allurar nan ba wannan abu ne wanda yake bashi da kyau wannan yana bata sunan kasar mu a ce mutum ya fita a Najeriya ka tafi wani wuri bayan kati ya nuna cewa wai an maka corona allurar corona sannan a jiya kana da corona to haka yawanci shi yasa muka kafa wani abu muke cewa wato joint tax force wanda yake kwamiti ne wanda yake akwai DSS a ciki akwai ICPC a ciki akwai NAFDAC a ciki mu muna ciki akwai state mutanen jiha a ciki ciki sannan kuma akwai mutanen sarakuna a ciki wanda duk wanda muka kama ina tabbatar muke cewa ba za mu bari a bata sunan kasar mu ba ba za mu bari a bata mana aiki ba wannan muna yi kuma kullum muna fama a fadakar da mutane lalle mutane su karɓi lalunar corona ina. nan. ta masha Allahu masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin likita da muka kasance tare da shi inda yi mana cikakken bayani ko kuma ƙarin bayani da kuma ƙara fahimtar da 'yan Najeriya akan ita wannan allura ta corona kuma da fatan an ji shawarwarin da ya bayar. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu kasance lafiya. Wannan shirin na muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.